auzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkan mu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka kamar yadda kuka ga title wayannan wahabiyawa lallai kuɗi ake basu domin su kafarta al'umman musulmi da wannan ne yasa za ku ga duk sanda waɗansu 'yan uwansu suka nemi a zauna lafiya irin su wannan makiyin addinin musulunci a alkanawi sai kaga ya bullo ya zo yana raddi wa 'yan uwan shi a dalili kuwa saboda musamman idan ya ga sun suna bukatan a haɗa kai suna bukatan a zauna lafiya suna bukatan kuma a dina kafarta 'yan uwa a musulmi to inda ba kwangila suka anso ba da ba za ku ji sun zo suna haushi kamar yadda yake yi ba amma bari in sanya muku ku ji yadda wannan bawan Allah ya nemi a haɗa kai amma su alkanawi ba su so haka ba bari in sanya muku ku ji ba aqidar mu bane ka kira shehu Ahmadu Tijjani ka ce karne ne ba aqida bane ka kira shehu ba ne sunansa Ibrahim Inyasi ka ce dan wuta ne ba a ƙidar mu bane ka kira abdulkadir Jilani ba aqidar ba aqidar mu bane ka kira wani shehun dariga ka zage shi kawai daɗi mimbari daɗi sifika kawai ya zo ya zauna kawai yana ba wa 'yan bida'a dama yana ba su kafa kawai ya zo yana wani zance shi ba aya ke janyowa ba shi ba hadisi ke janyowa ba shi ba gaskiya yake faɗi ba a'a kawai yana yi ne ƙila wani don 'yan bida'ar su ji daɗi ƙila wani a yana da abokai ne 'yan bida'ar to yanzu yaya zai yi musu wata mu'amala don su ga shi gwara-gwara shi yana da insafi da safen nan na kira profesa magari Allah ya kara masa daraja na ce profesa dukkan mu haɗu mu ji tsoron Allah a bangaren dole a samu wani zaman da za a ke haɗuwa profesa ya yi min maganganu da ya ce na ga wani clip ka. da ka zo waɗanda suke taɓa halin suna kai musu tatas dace kuma ba ma tare da wannan ya dace kowa kuma ya fito ya yi wa mutane tatas a lokacin da aka taba aqidar mu kace wannan ba aqidar mu ne zaka zagi wani ba aqidar mu ne za a ci mutum mutunci professor ce wannan fa tunatarwa ce babba ne dace mu ita tunatar da junanmu akan irin wayannan abubuwa ne to ko zan masa uwarsa zan ci wallahi bi isa ba Allah kuma da yake an yi shekaru ana masu hudud to yan uwa kamar yadda Ah, zan ce kuka gani ah. wannan bawan Allah ya fito ya yi bayani wa wahabiyawa cewa ba a ƙida su ba ne kafirta musulmi amma ka duba yadda alkanawi ya fito yana gaya mai magana kuma a ilimi wannan bawan allah yana gaba da alkanawi a shekaru yana gaba da alkanawi amma saboda tsabagen rashin ladabi da rashin tarbiyya irin na alkanawi da rashin biyayya ku duba ku ga irin rashin kunya da alkanawi ya fito domin ya musu nasiha akan bai kamata su rinka kafirta musulmi ba to ɗayan biyu dai tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa yace man qala li akihi ya kafiru faqad a biha ahaduhuma duk wanda yace wa ɗaya daga cikinsu mutum biyu ɗaya ce ma ɗaya kafiri faqad ba a biha a to ɗaya daga cikinsu ya bada baya ɗaya daga cikinsu wannan kalman kafircin ta koma ta sauka a kan shi ma'ana shine kafiri to amma sai alkanawi ba su da aƙida illa su ce shehu jani kafiri ne shehu ibrahim kafiri ne sai ta kafirta mutane wanda kafirta mutane ko fitar da mutane daga cikin rahamar allah ba a hannun kowa yake ba a hannun allah yake duk da akwai waɗanda aikinsu yakan tabbatar da su daga fita musulunci kamar irin shirka da abin da ya kama da haka to amma duk da haka yana da kyau ya ku wahabiyawa ku zama masu san zaman lafiya addinin musulunci sunan shi al'islam ma'ana al'islam shi ne miƙa wuya shi ne kuma zaman lafiya amma abin da zai baku mamaki wahabiyawa kwata-kwata ba a gina su akan san zaman lafiya ba kuma su da haka suke nema da haka suke cin abinci idan muka lura irin suka biyar gombe wallahi azim da irin wannan hayaniyan ne aka san su da irin wannan hayaniyan ne suke cin abinci saboda haka lallai ilalla muna kira zuwa ga ainihin dukkan wani batijjani, dukkan wani musulmi, dukkan wani masoyin manzala sallallahu alaihi wa sallama muna kira zuwa gare shi duk lokacin da ka ji wani bawahabi ya kafarta ka to lallai ka tabbatar da cewa ka sani ba aƙidar mutumin kirki ba ne kafirta musulmi kuma ka sani cewa kada ka yadda mutum ya zo ya ce ma kafiri sannan kai kuma ka je ka bi shi sallah idan dai har ba wahabi zai kalle ka ce ma kafiri to masallaci shi inda yake sallah da kai da shi haihata haihata tunda kaga babu yadda za a yi kafiri ya je yi sallah a bayan musulmi ina mamaki ga waɗansu daga cikin al'umma da suke tausasa janibinsu ga wahabiyawa wahabiyawa da salafawa muna da su musamman a nan garin kaduna akwai salafawa duk da yanzu tun daga zuwan rikicin boko haramun da yake sun shiga da yawa yawancin 'yan boko haramun salafawa ne wanda ake sai musu 'yan salafiya ko a nan garin namu na kaduna yawancin wanda suka shiga boko haramun ai 'yan salafiya ne saboda tsabagin mummunan aƙida in ba a cikin su kake ka dangala wando zuwa zuwa ka ba an kai musu sallama ma ba za su amsa ba saboda suna ganin kowa mashiriki ne in ba su ba to gashi mu kuma tijjanawa ko da yaushe ba mu da wani magana a mu da ya wuce faɗan la'ilaha illallah. La'ilaha illallah shi ne shi ne zancenmu, la'ilaha illallah shi ne magananmu. Saboda haka lallai illallah, mu kama bakinmu gabarin kafirta tijjanawa mu kama bakinmu gabarin kafirta sufaye sufaye su suka kawo addinin musulunci afirka har ma duk wani ba salafi ya samu addinin duk wanda ka ganshi yana salafiya a najeriya ko yana addinin wahabiyanci wallahi tallahi sufaye da suka kawo mai wannan addinin sufaye suka kawo domin duka daular musulunci da aka kafa a afirka duk inda kaga addini ya shiga cikin afirka wallahi sufaye suka kawo sufaye da suka kawo wannan me sufaye da suka kawo wannan wannan addini wannan ko kun sani ko ba ku sani ba ko kun yadda ko ba ku yadda ba haka wannan abin yake ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun sani ko ba ku sani ba ah, bar ku ji saurara ku ji wani ku ji wani abu kuma ina zuwa ku saurare ni kowa bai iya taron ba. ga malam idris can Sheikh idris abdulaziz a bauchi yana can 'yan ɗariƙa sun game da gwamnati suna gallaza mishi muna roƙon allah duk wanda adda hannu ga tsare malam idris a hana shi sallah gida ne a hana shi jagorancin jama'a ta yi sallah Allah muna roƙonka duk mai hannu duk mai hannu ko shawara ya bada ko daɗi ya jiya an yi Allah muna roƙonka Allah ka turo mai bala'i ya da ya raba malam Idris da gida ne Allah ka raba shi da gidan shi Allah ka raba shi da jama'a shi Allah muna roƙonka gwamnatin Bauchi Allah ka tarwatsa ta Allah ka saukar da bala'i gwamnatin Bauchi Allah ka wace ta Allah ka fitine su Allah ka saukar musu da musiba gwamnatin Bauchi ya Allah gwamnatin Bauchi mun kai ta zuwa gare ka ya Allah Allah ka isan ma Allah ka isan ma jama'a alu suna ga gwamnatin Bauchi Allah ka karya su Allah ka saukar da bala'i a kansu Allah ka saukar da musiba a kansu Allah ka hirgitar da su Allah ka tarwatsa su duk abin da sun ka tara na rashin gaskiya Allah ka wace shi Allah yadda kai ma mara burki na sakwato Allah ka yi ma mara burki na ainihin bauchi haka na, yadda ka yi ma na sokoto Allah ka yi ma na bauchi haka na, yadda ka karya na sokoto Allah ka karya na bauchi Allah ka yi ma musulunci maganin su waɗannan abubuwa da kuke gani wallahi ba abubuwa ne da ake bari don kira zuwa ga Allah wato ita ce dole wajibi ne akan kowane musulmi namiji da mace. alhamdulillah yan uwa wannan fa su malaman su wannan fa su ne irin malaman su na wahabiyawa ka duba wannan mutumi shi ba yaro ba amma ya hau kan membari ba shi da aiki sai zage-zage ku duba yadda ya ce wai a yan ɗariƙu sun haɗa baki da gwamnan bauchi sun tsare idris abdul aziz dutsen tanshi ya ta tsine gwamnati ya ta tsine wa yan ɗariƙa wannan wace irin koyarwa ce malami ya tsaya ranar juma'a maimakon ya faɗa wa mutane yadda za su gyara ibada yadda za su yi tsarki yadda za su yi wanka yadda za su yi ainihin bauta ma Allah amma malami wai a cikin wahabiyawa ku duba yadda yake zage-zage a shari'a yake fitowa daga bakin su wallahi mu ba za ka ga dacci kamar wannan yana suburbudu ainihin ashariya kamar yadda wannan tsohon najadin yake ba lukuwa sakkwato to wannan fa su ne malaman izala wayannan su ne fa jagorori na izala wannan fa su ne jagorori na wahabiyawa haka koyarwar tasu take haka koyarwar tasu take babu abin da suka sani a duniya sai zage-zage babu abin da suka sani a duniya sai cin mutuncin al'umma yanzu wannan lokuwan da kuke gani shi ne ya kalla sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je aikin haji ko umara ya je ziyarci annabi ya aikin banza kowa ya ji wannan wai duk wanda ya je ziyarci annabi bayan ya aikin umara ko ya kafin ya aikin umara ko kuma duk wanda ya je ziyarci annabi bayan yayi aikin haji ko kafin ya aikin haji wannan tsohon najir da ake cewa luko ce wai wannan bawan allah yayi aikin banza to wannan ita take bayyana mana ƙiyayya da gaba da janibin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyawa muna ƙara gaya muku wallahi azim ku maƙiya annabi ne ba ku san annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fa wanda saboda girmansa saboda girmansa Allah yake cewa litu'minu billahi wa rasulihi sai ce wato azziruhu wa tuwaqqiruhu ku yi imani da Allah da manzon Allah sannan ku girmama manzan Allah sannan ku kambama manzan Allah shi annabi Muhammadu babu wanda ya san girman sa sai Allah Muhammadu lam ya arifu gairu ilahihi yadiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi shi Muhammadu babu wanda ya san sa sai dai Allah yadiqu jami'ul kauni dukkan duniya ta yi kunci ta dauki an hamli kauni ta iya daukan kasancewar annabi ta gano ya annabi yake duniya bata isa ba babu wanda ya san shi sai Allah da ya halicce shi sai na rasulullahi wallahi tallahi ba dan shi ba da Allah bai halicci Adamu ba da Allah bai halicci sammai da ƙasa ba Allah ya gaya ma Adamu lokacin da annabi Adamu ya ce ‘yar itatuwa Allah ya ce Adamu laula Muhammadu ma kalakatuka wallahi ba don Muhammadu ba da ban halicce ka ba yace wa ma kalakatul anbiya wal mursalina da ma ban halicci annabawa da manzanni ba hatta annabawa da manzanni Allah ya halicce su ne saboda albarkan annabi saboda alfarman annabi Muhammadu saboda su ci darajan annabi Muhammadu amma annabin nan namu shine za a samu wai daga cikin musulmai masu sallah su rinka buɗe baki suna faɗan maganganu baƙaƙe ga janibin annabi Allah ka gafarta mana Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu da abin da wawayen mu suke aikatawa wahabiyawa wauta yayi yawa a cikin su annabin nan fa shine wanda Allah yake gaya mana saboda girman sa, an ji yakin ahzabu annabi ya ɗebi tsakon kwani ƙasa ya watsa ma mashirikai dukkan su suka tarwatse suka mutu Allah ya ce wa maramai ta iz ta walakin da harama ya rasulallahi lokacin da kai jifan nan ba kai ne kai jifan da ka jefa kafare ba wallahi Allah ne ya jifa kuma sai na rasulullahi shine ne yi wannan jifa amma Allah ya ce ba kai kai ba ni ne Allahu akbar annabi muhammadu shi ne annabin fadda dole sai ka haɗa sunan shi da na Allah tauhidi ma baya yiwuwa sai tare da annabi tauhidi baya yiwuwa sai tare da annabi domin ka ce la ilaha illallahu sai ka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba wani tauhidi a duniya da zai gudana ba tare da sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu shine shine asalin tauhidi sai na rasulullahi shine asalin tauhidi idan akwai shi akwai tauhidi in kuma babu shi wallahi al'azim babu wani tauhidi shine wanda zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya yi wallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum Liba yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah yayin da ya kira ku za ka ji a nan Allah da manzo Allah ma'arrasa an rasa sun haɗe wanda in ka zo ibada sallanka tauhidinka shine annabi Muhammadu domin in baka gaishe da annabi ma a cikin sallah ba sallanka ba ta yi ba yayin da kai zaman tayya haka sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi kuma gashi a cikin sallah ne abin da zai baku mamaki Allah yana cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada lalle masallatai na Allah ne kada ku ambaci kowa a cikin masallacin amma kuma duk da haka a cikin masallacin sai an ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to kaga ashe a cikin masallaci ma ba a iya hada Allah ba a iya raba Allah tare da manzon Allah suna tare hakan nan a cikin kiran sallah ba a raba Allah da manzon Allah a cikin tada iqama ba a raba Allah da manzon Allah hakan nan a cikin ibadan masu sallah in ka zo sai kama annabi salati bayan salati sai ka gaishe da annabi da miyar mukhadab kamar kana magana da shi ma ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan babban annabi wallahi ya ku habiyawa ku dawo addinin Allah ku dawo addinin musulunci ku bar addinin Ibn Taimiyya, ku bar addinin abdul ku bar addinin albani addinin su ba addinin musulunci bai duk addinin da ba ganin girman annabi wallahi ya zama shiririta bari san sanya muku wani bidiyo na mala amina daurawa ku ji yadda yake tabbatar da wallahi tallahi annabi duk tauhidin da ba annabi to wannan tauhidin ba tauhidi bane. bari san sanya muku ku ji shi duk tauhidin da ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan tauhidin ba tauhidi bane saboda haka muna ba ku shawara ya ku salafa wallahi tallahi idan har ya zamanta cewa kuka tafi a wannan aƙidar a wannan aƙidar ta rina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ran alƙiyama wallahi ba karamin da na sani za ku yi ba za ku yi da na sani babba babban da na sani za ku yi wallahi al'azim muna gaya muku gaskiya saboda haka bar bari ku ji wannan ku yi haƙuri mun ɗan sama tangarɗa da bidiyon faɗe musulunci kaf da aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaq ɗinsa duka an gina shi ne akan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzon Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma manzon Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne hmm. daga girma manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzon Allah ake imani duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin domin wa ga maka tauhidin wai zo da ibadar wai zo da mu'amalar wai zo da akhlaq din to ana taba darajarsa to duk komai ya rushe har tauhidin duka ya rushe hmm. dan baka san Allah ɗaya bane baka san Allah za a bauta masa ba sai da manzo Allah ya gaya ma baka san la ilaha illallah ba sai ta hannun manzo Allah duk ibadar da zaka ba Allah manzo Allah ne nuna maka yadda ake to shi yasa munafikai sun fahimci in suka rushe daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to addinin ya rushe shi yasa munafikai zaka ga duk su kansu da da fitsararsu duk suna yin ta ne akan annabi alaihi salatu ko yanzu makiya addinin musulunci zaka ga duk cin abin da suke cillowa annabi suke nufi shi sa kaga ai yahuda me yasa addinin yahuda ya sanyi da na nasara ai su kan annabawa da suka dinga yi suka dinga to uwa ina fata dai kun ji da kunnanku ina fata ina fata kun ji ina fata kun ji da kunnanku abin da malami da daurawa yake faɗa to kaga da a ce wallahi wahabiyawa za su kasance irin malami da daurawa to da an zauna lafiya yanzu kun ga dai yadda ya faɗa ya ce annabi muhammadu ma shi ne tauhidin da wannan maganin an ji ta a bakin wani sufi ne suka ji ana cewa ai yayi shirka kuma ita ce maganan gaskiya duk tauhidin ka in ka taba annabi tauhidin ya rushe annabi muhammadu shine asalin tauhidi shi ya koyar da tauhidin kuma taɓa annabi muhammadu rushe tauhidi ne to ashe yanzu wannan raddi ne mala amina daurawa ya yi ga dukkan salafawan duniya da wahabiyawan duniya musamman su idris abdulaziz yadda ba su ɗauki annabi a bakin komai ba yadda ba sa ganin ƙimar annabi yadda ba sa ganin darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda suke faɗan maganganu sakakakakaka game da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lallai yan uwa maganan da mala aminu daurawa ya yi shi ne magana ta gaskiya duk wani tauhidi da ba ganin girman annabi wallahi shiriri ta ne yanzu shi idiri idiri shi da yake tunanin cewa yana ƙoƙari ya ga ya kafa tauhidi ne amma kuma kafa tauhidin sai ya ci mutuncin annabi sai ya faɗa mummunan magana ga annabi wallahi al'azimu tauhidin shi ba kai wallahi addinin shi ma ya gurbata addinin shi ya gurɓata domin duk tauhidi da sai ka ci mutuncin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba tauhidi sunan shi ba sunan shi kafirci tauhidi sai ka taba janibin annabi to wannan ba tauhidi bane sunan shi kafirci saboda haka wallahi alazim duk ibada da ka sani na duniya in baka sa annabi ma ya zama aikin banza duk ibada da ka sani na duniya kai malamai sun ce duk aikin alherin da kai ba ma malami ba annabi muhammadu ne ya faɗa duk wani aikin alheri da kai idan baka sa annabi a ciki ba ka salati wa annabi in ya tafi inda zai je a amsa aikin ana tsayar da shi ne a kulle sai an duba an ga cikin wannan aikin akwai salatin annabi idan akwai salatin annabi to sai a saki aikin ya tafi amma idan ya zama babu salatin annabi babu inda aikin ka zai je saboda haka lallai muna kira ga al'ummar duniya su ga girman annabi kamar yadda mu sufaye muke koya ma al'umma ganin girman annabi to muna so a girmama annabi domin annabi shi zo da addini in baka girmama wanda ya zo da addinin ba ai ba za ka ɗauki addinin da muhimmanci ba baka girmama wanda ya zo da addini ba ta za ka ɗauki addinin da muhimmanci ba za ka dauki shi da muhimmanci ba saboda haka lallai ilalla muna ƙara gaya muku wahabiya ku bar addinin da da abdulwahab ya ɗora ku a kai ku dawo asalin addinin annabi muhammadu wallahi girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ah, shine addini girmama annabi Muhammadu shine addini kuma lallai duk wasu maganganu da ake ta yi akan tauhidi tauhidi yanzu gashi Allah ya raba gaddama maganar da Malam Aminu Daurawa ya ta riga ta wanke komai a raddi ne ga ainihin makiya manzon Allah wahabiyawa sannan kuma goyon baya ne ga mu masoya manzon Allah tijjanawa yanzu shi Allah ya riga ya kawo Aminu Daurawa ya zo ya raba gaddama ne yanzu ya rage naku ku masu hankali bari mu mita muku kuji ya rage naku ku masu hankali da ku da kuke cikin wahabiya wanda su idrisu suke batarwa da ku da kuke cikin wahabiya wanda dukkanin wahabiya da dukkanin salafa suke batar da ku to yanzu an zo ɗaya daga cikin ku kashi ya zo ya ya ainihin bayyana gaskiya su waye akan gaskiya kasan ba da za a yi shi daurawa a matsayin shi na wahabi ya zo ya goya ma ainihin 'yan ɗariƙu baya ba zai yiwu ba amma da yake shi ko da yake ba wahabi amma yana da ainihin ilimi da adalci daidai gwargwado kaga ya zo ya goya bayan gaskiya ne ya zo ya goya bayan gaskiya ne gaskiya ya zo ya goya baya ya faɗi gaskiya to abinda muke so ya ku al'umma masu sauraron mu a kowane lokaci yanzu ai duniya ta wazo ta tabbatar da cewa su waye masu gaskiya mu ne masu gaskiya ko wahabiyawa to ga dan uwansu ya zo ya tabbatar da irin maganganun da muke yi mu sufaye da irin abin da muke faɗa cewa Idrisu kuskure yayi ga dan uwansu ya zo ya tabbatar da cewa kuskure ne bari mu ƙara samun kuji faɗe musulunci kab da aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaq ɗinsa duka an gina shi ne akan girmama manzon Allah addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzan Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzan Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzan Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma manzan Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girma manzan Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzan Allah ake imani duka akan girmama manzan Allah aka gina addinin domin wa ya gaya maka tauhidin wai zo da ibadar wai zo da mu'amalar wai zo da akhlaq din to ana taba darajarsa to duk komai ya rushe har tauhidi duka ya rushe dan baka san Allah ɗaya bane baka san Allah za a bauta masa ba sai da manzo Allah ya gaya ma baka san Allahu akbar Allahu akbar yan uwa kun ji ko kun ji abin da Malam Aminu Daurawa ya faɗa kai da kake a kai da kake maganar tauhidi tauhidi ai baka san Allah ɗaya bane sai da mi sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya gaya maka baka san allah ɗaya ba ne sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sanar da kai allah ɗaya ne saboda haka babu wani tauhidi da ya zama tauhidi in dai akwai sukan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine asalin tauhidi <laughs> shine asalin tauhidi domin ai mu fama arafna rasu arafna illa bihi ai ba mu san Allah ba sai ta hanyar manzan Allah annabi da ya zo sanar da mu Allah kuma a cikin ibada ma akwai annabi a masallaci sai an baci an ambaci sunan annabi a cikin sallah akwai sunan annabi in dai har kun ce dole ka bambance ko ka raba tsakanin Allah da annabi to ka raba tsakanin Allah da annabi a cikin sallah kawai shine in ka zo inda a kiran sallah ake cewa ashhadu anna Muhammadun rasulullah sai ka sanya wani abu a wurin in ka zo a tare ikama inda ake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma ka cire wani ka cire ka sa wani abu a wurin kaga dai duka dai sunan annabi ake kira idan kuma ka zo ainihin zaman tayya inda ake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har sunan annabi shi ma shi ma in ka zo sai ka cire ka sanya wani abu a wurin to kaga annabi Muhammadu a cikin tauhidin a cikin ibada ma akwai shi waye ce ka raba shi da Allah amma kar ka ce mai Allah ko ka ce mai ɗan Allah a'a izakulta qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma ta la taktashi al ko la taktashi al-itra shehu ibrahim yace iza qulta abdullahi idan ka ce annabi muhammadu bawan Allah ne sayyidu khalqihi shugaban halittan Allah ne shi litansib lahu ma ita. ka jingina wa manzo Allah duk abin da ka ga dama la taktashi al-itra kada ka ji tsoro a ce ka ƙetare iyaka kada ka ji tsoro a ce ka kada kada ka ji tsoron a ce maka kafiri idan ka ce Muhammadu Abdullahi kai ka ce gairu mushabbahi bihi basharun marra zalika safihi annabi Muhammadu bawan Allah ne amma fa gairu mushabbi gairu mushabbahi ba wani mai kama da shi bihi basharun ba wani mutum da ke gaba da shi marra zalika wanda ya ya nufa haka safihi kamar da shi wawa kamar da shi dolo wanda ya kalli annabi ya ce annabi Muhammad mutum ne kamar kowa saboda haka kaga yanzu malam Aminu Daurawa ya tabbatar mana da cewa mu yana tare da mu akan fahimtar mu baya tare da fahimtar idi dutsen tanshi fahimtar idi dutsen tanshi akan tauhidi kiyayya ce tsantsa ga annabi gashi dai abin da malam Aminu Daurawa ya faɗa kenan magana malam Aminu Daurawa tana tabbatar da goyon bayan mu ne tana kuma juya goyon bayan Idris to ya ku mutanen duniya a nan muke so ku fahimta tsakanin mu da malam idris suwaye akan gaskiya ga ɗan uwansu ne fa kuma ɗan uwan nasu ma wanda ya fi su ilimi ko ni da ku ba kwa kokonto ba kwa shakkan cewa daurawa ya fi idrisu ilimi nesa ba kusa tsakanin shi da shi kamar tsakanin sama da ƙasa ne to gashi ya zo ya tabbatar da abin da muke faɗa mu faye, ya goya bayan abin da muke kai bai goya bayan abin da kan idrisu yake kai ba to saboda haka yan uwa wallahi mu kula annabi ba abun wasa bane mu girmama janibin annabi wannan bala'o'i da suka yawa a duniya wallahi ba me yasa muke fadawa ba illa rashin ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yan uwa mu girmama annabi sallallahu alaihi sallam mu so annabi sallallahu alaihi sallam annabi shine abin so Allah ya taimake mu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu wannan sabuwar shekara da za ta karo mu nan da kwana goma sha biyar ko sha shida za mu shiga sabuwar shekaran addinin musulunci tunis muna muna cikin zulhajji to nan gaba kaɗan za mu shiga cikin ah, muharram an gane ku ah, za mu shiga sabuwar shekara to allah ya nuna mana sabuwar shekara lafiya alfarma annabi Ah, Allah baraka wata ala ya tashe mu cikin musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke da ah, niyan shiryewa Allah ya shiryar da su wanda ba su da niyan shiryewa kuma Allah ya tabbatar da su akan abin da suke kai mun ji kiyama ran alkiyama za a bambance tsakanin mu da su suwaye na Allah tsakanin mu da su suwaye na shaidan hmm? to saboda haka in wa za mu dakata nan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum kulli amin wa antum bi khairin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa